kaga haka likitocin ba da suke yi magana ne ya kamata ka san irin magana da za ka rika faɗa kana nufin ba san abin da ke damunta ba to me yake damunta da ya wuce shawara na gaya miki wannan ciwon shawara gado ne ni ma ina da shi to kana can ɓoye-ɓoye da ya kawo nasiba da ciki ne da ciki ciki isa ba ne? Wani yarinyar? Ah, wallahi da sake, ƙarya ne. To ta yaya? Waya mata? Ke, Nasiba? Nasiba? Ah. La ha'ilaha Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam haba libabatu. Yanzu duk abincin da ke tsakaninmu da ke ba za ki gaya mun ba sai ki dinga min boye-boye? Haba hajiya, ni ma ban tabbatar ba ba. jita-jita ne kika ce mu dan wanta ne ya gaya miki eh, san ma kaka ne a wurinta to amma in haka ne ya za a yi a ce zai mata ƙarya to wallahi za ta zo gidan ita za ta sami ni amira wallahi ta sai na ritsa ta a gidan nan wallahi sai ta gaya min gaskiyar lamarin nan da ni za a rufa dakata hajiya ita ma duk abin da ake ciki yar ba ta san komai a kai ba zan je in same shi in bashi dan wani abu aikin gaskiya ga yan da ake ciki to na gode babatu ni kaina nan kafin ki fita zan zan zan zan zan zan dauko miki dubu goma ba ki kyankyan a hannunki ki je ki kai mishi dan Allah dan annabi ki kokofe shi ya gaya miki duk halin da ake ciki gaskiyar lamarin nan da ni za a cuta wallahi ba zai yiwu ba ah, eh, Ni za a ci wa mutunci, ni za a wulaƙanci, yare kin cuce ni da baki gaya min tuntuni wannan abun ba na dau mataki a kai yanzu kuma dai me za a yi ai riga ya kuma maganin ba a yi ba ai ba a ba Allah lauya na zama waya sai ya ɗaure shi kowa ya gatinsa sai na karshen yaro yanzu ba sun kira lauya da bai taso idan aka kai yaro kotu yace ba shi ya ba haɓa lare ina ce kila ji faɗa ta ce jabarin ne ya mata cikin nan to ciki dai an ta ce master ne kaga baki ya rabu biyu kenan saboda haka abin da nake so da kai kar kar a wani je kotu kaga idan ka je kotu yaran nan dimin da ka tona su kanka kaga girman ka a garin nan ka tona yarin nan sannan wallahi ko da duk jima har ko ta sai a musu gori akan wannan abin to kaga wata kwabewa kaga ziri zuri'a kuma an riga an shiga abin kunya yanzu abin da nake so da kai kai hakuri ku je ku samu mafita a maganan nan kurin da siwa kin cuce ni <laughs> kin cuce zuri'a kin bata musu ta ci duk yarinya tana da abu dan Allah kan bashi ta kafa ta ji da abin da yake cikin ta Amira fito dama ni za ki yaudara ashe ba ki uba shegi ya ce ke ashe ba ki uba shegi ya ce ke waya aka yi magana ba ta da uba shegi ya ce ta hajja hajja ya ce ke shi kake maka yanki da muke yi maka yanki da muke yi maka yanki a mata da ki yi maka yanki da ubanki za ta bar mana gidan mu dan ubanki ta hajja ya kyautar yau miki eh ki kawo mana shegi a cikin gida marayin ya hajja marayin ya gidan wa ke saurara kai ya isa ke ba ka ki zo ki fita ki bari biya ba ki zo ki bari ba ki da uwa ki fita mana daga gida ka ce ta kwashe kayan ka alhaji ka gaya mata kina da hankali kai ku ku bari wannan abin idan Allah ba ya kaddara matarsa ce duk duniyan nan ba wani mahalukin da ya isa ba ba shi ba ni da mai ba ta ka gidan mun sanin ko dan yin ce ba dan ne ba na baba ita ce yau ta dawo da gidan wallahi sai ta tafi gaba daya kinga sheki ya bar gani karki manta auro ki akai umarni ko hani baya halin ki alhaji ba zai yi ba sai dai ni ba gidan wallahi sai dai a daya wallahi ba kin yanzu ne babu abin da zan iya akan wannan magana yaya za a yi a ce kin san na san tsakanin ku da wannan mutum ke ma kin san tsakanin ki da shi ki je ki same shi da maganar a gudan wannan yarinyar. ya za a samu abin da ake nema gaskiya ba ji daɗi ba alhaji gani ne bai kamata mu ɗora ma nauyi ba tun da gashi ya za mu ɗora ma nauyi saboda allah wani irin nauyi za a ɗora mu yarinya nan tun tana karama take gidan nan ban gaji da ita ba na sa yarinyar nan a makaranta ban gaji da ita ba yarinyar nan ta gama makaranta ta zo ta zauna a gidan nan iya zaman da ta yi ban nuna gajiyawa ta ba sai yanzu da magana auren da ta taso shine zan gaji yanzu dai ka yi haƙuri kuskure gaskiya an riga an yi tunda ni ma gaskiya bai kamata a ce na gaya wa babba wannan magana ba maganar ma kuma maganar aure tunda na san ga yadda muke da shi amma kuskure an riga an yi dan Allah ka yi haƙuri ba za a ƙara ba ma laifi kafin a yi shi ne yake da matsala amma tunda an riga an aikata dole a haƙura amma abin da nake so da ke wannan tafiya tana gabana zan yi tafiya zuwa ingila kuma idan na yi tafiya nan sati biyu zan yi saboda haka ki saki musu waya lallai lallai nan da sati biyu duk abin da za a yi gogari a gama shi idan na dawo daga ingila babu abin da za su rara kawai aurar da yarinyar nan za a yi amma nan da sati biyu duk abin da ake yi ki gogari a gama shi aikin gane ni ma alhaji da ba dan kwanan nan na koma hutu ba wannan tafiya gaskiya da da ni za a yi to kaga kwanan nan na gama hutun nan na koma bai mm. kamata kuma yanzu kuma zuwa ce zan yi. zan yi wata tafiya ba eh haka ne ni dai abin da nake so da ke shine ki yi kokari dai wannan abu ayi kamar ina nan ki kamar ina nan lallai lallai ki kokari kafin nan da sati biyu nan magana auren yarinyar nan a yi ta kare domin magana aure ba a daukar ta da wasa kasancewar rike magana aure da ake yi da wasa shi yasa shi yake samun guri da ratsa tsakani ki ga bai na neman lalacewa ki kokari kafin na dawo duk abin da zaki ki ki gama ina dawowa na zo na tarar da maganar nan an gama ta auren kawai za a yi aikin fahimce ni ni ban da wannan wasiƙar wallahi ba abin da ta ban mu to wai ba tare ko kwana da ita ɗaki ba tare muka kwana mana da safe ina tashi na neme ta na rasa har dole zan shiga bangan nan ta ba kin duba kuma makaranta ba ta nan ha ba yaya hafi da wani ido zan kalle ta a Hmm? ni fa na dauke ta na kashe gidan nan kuma hajji ta ci mata mutunci da wani ido za ta kalle ni ni kuma da wani ido zan kalle ta ai bai dace abin da aka yi mata ba kamar ni aka yi ba gaskiya ba ta dace bata kyauta ma kutukuta abin da ta yi mata da yake ita ce ta haife ku ba shi yasa za ku ce ban kyauta ba ko to amma umma ni fa na kawo ta gidan nan tsakani da Allah rufe min baki ko in bige miki baki dan halak sai yar halak Hello? Hello? Hello? mira. menene me yake ke kuka kuma a tunanina kin ce da ni mahaifina ya rasu tun kina da ciki na sai gashi a yau an ci mun mutunci an mun gori an ce da ni shegiya ce ba da kuka amma don tsawon rayuwa ta nake roƙonki ki sanar da ni inda dangin ma'aifina suke ba ki sanar da ni ba ko ki bani hotonsa kin hana ni to ki gaggauta sanar da ni inda ma'aifina ke ko kuma dangin ma'aifina ba ka ba zan tafi baki amira baki gaya musu mahaifinki ya rasu ba umma yau bukariya ta kare ina da bukata gina na wata mahaifina ko kuma gina min da yankin mahaifina amina ana wannan ne don a ci mun mutunci a tozarta ne kawai ake ba ni da bukatar bata miki rai daidai da minti ɗaya sa daɗewa sai an tambayi azali na to ma lokaci ya zo amira wannan lamarin ya zama tashin hankali a gare ni kuma barazana ne a gare ni ta ɓangare biyu amira bangaren mijina a saninsa ya san mahaifinki ya rasu kuma bangare na biyu amira ni 'yan siyasa ce mai ma'amala da mutane amira ki kwantar da hankalinki ki rufa min asiri ki haƙuri amira Thank you. Amin alaikum salam. Hajiya. Amira lafiya? Eh? Alhaji, aure ainihin Allah ne. Ka rabu da ita kawai. In Allah ya yi ayi, za a yi ne. Tun dai magana auren nan ne? To idan kuna ganin da matsala mana a baya a al'amarin nan. Ba na son a matsala yarinyar nan kasancewa ita ce kuma reniya ce. Amira. je ki falo je ki reception ki jira ma je ki hajiya akwai matsala a cikin wannan al'amarin auren nan a janye maganan nan yarinyar nan mareniya ce allah zai tambaye ki ni ma da ya ɗora haƙƙinta a kaina allah zai tambaye ni hadisi ne guda da manzon allah yake faɗa kullukum ra'in wa kullu ra'i mas'ulun an ra'iyati Allah ya ba mu amanar yarinyar nan wallahi sai ya tambaye idan da matsala ki gaya mun a rabu da wannan al'amari alhaji tafiya ce a gaban ka ka kwantar da hankalinka ka yi ka in Allah ya daba wani abu duk abin da ake ciki zan iya bakin gwargwado na nema in ya kama in gaya maka ne sai in buga waya in gaya maka in ya kama kuma sai ka dawo ka je in ka dawo zan maka bayani a wani abu to amma ba na son matsala ba na son yarinya na kasance cikin tashin hankali san cewa ta madaniya ce da eh, kin ji abin da na faɗa ko eh, Allah ya ji za to na gaya maka zan da iya yi kokari iya kokarin yi na zan duba insha Allah Allah ya kokari da ba da ka ji kunna ke zo mu shi da cikin ya na kake yin shiru amira ina so ki saurare ni ki bani hankalin ki saurari abin da zan gaya miki amira na shiga matsananciyar rayuwa abin da yasa na ɓoye miki mahaifinki saboda cin mutunci na gani kamar shi ma sai da ai zai daɗe wallahi ban gane zai daɗe ba haka ba su je ka jawo ila gobe mana ni gobe mun nisa ai ni ban kika zauna ta kallon ka ba to shikenan kin ga ba damuwa kan mm. dawo gobe kamar da yamma kisan gobe premier zai zo sadina kasa aikin ku na manyan nan ba ku samun lokaci a ah, ba wani abu don Allah ba kanka manta yawa ah, da Allah ki tobin da kasan ina na jazuban ko okay to yawa bari dauko a ah, nan na bana karba okay to shikenan baba yawa <laughs> samu kimanin shekara ɗaya tare da mukta hatta kai ma shi yake kai ni na karanta ya kuma ɗauko ni kuma shi yake ɗauka ya ɗauki wani ɓangare na karatuna sakamakon haka iyayena suka ce tuntube shi da magana aure na kuma gayawa muktar ya amince kwatsam wata rana mun dawo daga makaranta sai biyo da ni ta gidan abokinsa amma ko da ke kurto a rana a ya kamata ko ɗan lemu ɗan duba mu ɗan duba mu ko ɗan lemu saboda